da alamun wata sabuwar rigima ne ke kokarin kunno kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar borno sakamakon gudanar da zaben fidda guni da aiwatar a bakon jiya inda wasu daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar sun nuna kin amincewarsu ne da sakamakon zaben suka nemi ma a rushe zaben da ma suka bayyana ta a matsayin nadi irin wannan tada jijiyoyin wuya dai yana ci da gudana ne tun bayan kammala zaben fidda guri na kujerar gwamnan jihar Borno inda aka samu 'yan takara guda 21 na neman kujera guda ɗaya tilo wanda ga misali guda goma suka janye da kuma marawa wanda aka bayyana shi las zaben baya wata Profesa Babagada Umar Zulum wanda tun da farko sai da gwamnan ya bayyana shi a matsayin ɗan takararsa sai dai wasu daga cikin 'yan takarar sun nuna kin su ne da sakamakon zaben da ma suka nemi jam'iyyar apc da ta rushe wannan zaɓe a kuma sake gudanar da wani sabon zaben matawalli kashmir ibrahim imam da yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka nuna sha'awar su na neman kujerar gwamnan ga kuma abin da ke cewa ba bi doka ba ba bi ka'ida ba wannan ɗaya ma hujja ɗaya ma ya rusa wannan zaben ni na yi imani biyu sinin muna tare da nasara al'umman borno muna tare da su su kuma suna tare da mu Ah, Allah zai ba mu nasara ah, a rusa wanda an yi sunan zabe fati ah, ta zauna idan akwai lokaci ni eh, tun da farko na faɗa cewa abin da ya cancanta yi duk wanda yana da katin apc a bari ya zabe ɗan takara wanda yake so ba ya haka ba aka ci wai a delegates maganar delegates akwai rashin gaskiya kuma mun faɗa kuma haka ya faru shi ma dai karamin ministan ayyuka na tarayyar najeriya wato honorable mustapha baba shehuri ya kasance a cikin wannan 'yan takara 21 ga kuma abin da ya bayyana game da sakamakon zaben eh, an tara su kuma mai girma gwamna ya bi su kuma kowane delegate an ba shi dubu da biyu eh, da ya ɗore mun kai shine a irin halin da mutane suke ciki yau a jihar nan na rashi da eh, masuwa mutane suna idps da sauransu delegate kusan su dubu hudu an ba su dubu dari biyu in kayi lissafi zai baka kusan biliyan takwas kana gani wannan kuɗin daga ina ya fito haka ganin cewa daga local government ka cire kuma kuna da tabbacin cewa wannan kuɗi an cire daga gwamnati ne ko kuma kuna zargi ne a ba zargi ba ne an ba mutane wanda an ba su ma sun gaya mana na dai zaga ma'aikatar ƙananan hukumomi da ake zargin cewa an fidda waɗannan kuɗaɗe daga ciki sai dai ba wani jami'in ma'aikatar da ya yi magana da ni wanda suka ce kwamishinan ma'aikatar ne kaɗai yake da izinin yin magana kuma yanzu hakan ba kwamishina a ma'aikatar wanda tuni gwamnatin ta bayyana soke su tun a makonni biyu da suka gabata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya